وفي أنفسكم أفلا تبصرون a cikin kawunanku ya ko mutane akwai dalilan da suke nuna ikon Allah yanzu shin ba kwa gani ne ku dau izina